Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na fatan ana ci gaba da shirye-shiryen Kirsimeti lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakub Makeri sauran abokan aiki muka sake dawa a wannan shirin na hantsi. a yau Lahadi 25 ga watan Disamba na shekarar 2022 wacce take ranar Kirsimeti. Kamar yadda muka saba, muna ba wa 'yan uwa mazauna kasashen ketare damar sada zumunci. Amma kafin nan ga babu ya kuma makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. rikicin da ya barke a jiya asabar a birnin paris rana ta biyu tsakanin 'yan sanda da al'umman kurdawa da suka fusata akan kisar gilla da aka yi wa mutanen su a ranar juma'a motoci sun kife an koda akalla mota guda daya sa'annan kuma an tada ƙananan wuta a kusa da dandalin jamhuriya wurin da aka saba gudanar da zanga-zanga a birnin inda a baya kurdawa suka gudanar da zanga-zangar lumana rikici ya barke ne a yayin da wasu masu zanga-zanga ke barin dandalin inda suka rika jifar 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye an kwashe kusan sa'o'i biyu ana gwabza fada kafin masu zanga-zangar suka watse wani dan bandiga ya kai hari ne a wata cibiyar al'adun kurdawa a ranar juma'a a wani wuri mai cike da hada-hadar jama'a na gunduma ta goma da ke birnin paris lamarin da ya baiwa al'umma mamaki da ke shirin bikin cika shekaru goma da kisan wasu 'yan fafutuka guda uku da ba a warware ba 'yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru 69 da hukumomin kasar suka ce a baya-bayan nan an sallame shi daga gidan yari yayin da yake jiran shari'a akan harin da ya kai a sansanin yanci rani a birnin paris shekara guda da ta wuce an kira birnin alexandria na jihar virginia da ke nan amurka da ke wajen washington dc daya daga cikin garuruwa da bikin kirismeti ya fi armashi a amurka Dubban mutane suna zuwa don jin daɗin yanayin bikin a yankin tsohon garin mai tarihi ko kuma suna ziyartar gandun tarihi na Mount Vernon Estates da ke kusa da garin da kuma katafarin gidansa wato gidan George Washington shugaban Amurka na farko wanda ya mulki daga shekarar 1789 zuwa 1797. haka kuma akwai ƙarin gidaje na zabani a cikin birnin tare da kawa na adon kirismeti a wajen gidajen don dubawa daya daga cikin abubuwa masu ban mamaki shine abubuwa da aka baje a saman wani gidan tarihi na fama family house an kafa wannan tsohon garin alexandria ne a shekarar 1749 yana kusa da kogin potomac kana yana haɗe da gabar teku inda jirgin ruwa ke tsayawa a zamanin mulkin mallaka wata gobara ta tashi a wani gidan tsofaffi a yankin siberia na ƙasar rasha inda mutane 22 suka mutu kuma masu bincike na gani ko matsalar wutar lantarki ne da ba a shirya shi da kyau ba ya tada gobarar a cewar kamfanonin dillancin labarai na kasar a asabar gobarar ta tashi ne a birnin kemerovo a daren ranar juma'a kuma ta kona hawa na biyu na wani gini wanda ba a yi masa rajista a hukumance a matsayin gidan tsofaffi ba da sanyin safiya ne masu aikin ceto suka gama dudduba raguzan ginin inji kafofin yada labarai na gwamnati da ma'aikatan agajin gaggawa ma'aikatar gaggawa ta rasha ta ce wasu gungun manyan jama'ai sun tashi zuwa birnin na kamarovo mai tazarar kilomita 3,600 daga gabashin birnin moscow kuma ta ce akwai dalilai da dama da za su iya haddasa gobaran ɗaya daga ciki shine keta ka'idojin aiki da na'urorin lantarki in ji kamfanin dillancin labarai na riya da wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar riya ta ambato kalaman hukumomin birnin tun da farko cewa keta ka'idojin kare gobara na iya zama musabbabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bijirowar sanyi mai tsanani ya shafi wurare da dama a amurka a jiya asabar lamarin da ya sanadiyyar katsewar wutar lantarki da soke tashin jiragen sama da lalata motoci yayin da aka yi hasashen yanayin zai zo da tsananin sanyi a jajibirin kirsimeti a birane da dama na pennsylvania zuwa georgia an yi hasashen yanayin sanyin zai kuma karu a jiya asabarin zuwa maki uku na ma'aunin celsius a cikin birnin pittsburgh wanda ya zarce sanyi mafi muni a jajibirin kirsimeti sanyi mafi girma a lokacin kirsimeti da hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ayyana a cikin shekarar 1983 an kuma sa ran biranen georgia south carolina athens da charleston za su ga yanayin sanyi mai tsanani a lokacin kirsimetin yayin da aka yi hasashen washington zai fuskanci sanyi a ranar 24 ga watan disamba wanda ba a taba gani ba tun shekarar 1989 daskarewar dusar kankara ta riga ta haifar da mummunan karin motoci a fadin kasar inda cnn ta rawaito akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu sakamakon haɗuran da suka shafi sanyi an yi hasashen cewa hong kong za ta samu bunƙasar tattalin arziki a shekara mai zuwa bayan da shugaban birnin ya ba da sanarwar kawar da kusan dukkanin takunkumin covid-19 a kan bakin haure na ƙasa da ƙasa kuma ya ce za a sake buɗe kan iyakarta da ƙasar china amma masana sun ce barkewar cutar coronavirus da kuma yanayin siyasa sun kawo cikas ga matsayin hong kong na kasa da kasa bayan kusan shekaru uku na dokar kulle mai tsanani a duniya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da ni da baba mu yi gefe domin ba alheri Grace Abdi fili ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are On the small country roads lined with green mistletoe Big city streets where a thousand Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. sunan sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sako gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi. Na kuma gaida su kannina Ibisi da ozi Ibisi. Ana da Haruna a Tunkura. Jethro da Mary Ibisi. andrew da mary Ibisi, honorable simon Ibisi, theresa da manasse john da iyalansa duka na kuma gaida diyarmu abigail sunday da shi kuma jikarmu awal ibrahim da iyalansa duka na gaida abokanai arziki kuma shi mr abdullahi da tosin epoki uh, Reverend and uh, Mrs. Zakari Ibrahim, Elder and uh, Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran 'yan kuma su Elder Ishaku Bukwada, Elder Luka the Hannatu Wazo, Dr. Stephen Dr. Comfort Anyam, Dr. Sam the Christy Nuhu the Sora Bibi duka na gaisuwa the kuma gaida da su Uncle Samuel ABC. shi uncle solomon awasak uncle vincent osawe da iyalansu duka na gaida shi reverend rabo birthday uh, mr setley da kanen dazi mr donald da deborah weze na kuma gaida shi ben da asta osawe na gaida solomon da julie edogba na kuma gaida sauran abokanenmu ita mrs deborah da nasa mrs grace oguntolu mrs victoria zagi da sauran 'yan uwa duka da ke ekwa plateau church da ekwa headquarters merry christmas salihu da elizabeth garba sunana saratu Sumaila garu daga nan maryland na mika sakon gaison christmas zuwa ga mahaifiyata mama aisha alka da dukan iyali yanni da kuma kanina na gaida retired reverend baba maman barkeji da iyalinsa ina kuma gaida retired reverend baba abubakar liman da iyalinsa da retired reverend amadu maman da iyalinsa da kuma reverend yakubu daudu da iyalinsa na gaida a commissioner of police kano cp dauda mamman garu da iyalinsa na gaida mr mamman galadima da iyalinsa ina gaida Reverend Samaila Musa Jos ina kuma gaida retired farmsec Mr. Samaila Matankari da iyalinsa da kuma Mr. Audu Mamman Gwashi da iyalinsa. a ina gaishe da SP Shaya Umar da iyalinsa ina kuma gaida dukan ikkilisiyar Fesekuwa Amadu Bello Sokoto da ikkilisiyar Sabon Birni. ina gaida da entire staff of ecowas school bellowe sokoto yana gaida 'yan uwa da ke uk kuma yana gaida professor marikiro da iyalinsa da kuma mr ayuba mamman da mr hamisu alka da iyalinsa da dukan sauran 'yan uwana da abokan arziki da fatan an yi kirsimati lafiya barka da christmas ubangiji ya nuna mana shekara barka da christmas sunana emmanuel sule daga birmingham united kingdom ina kawo gaisuwan christmas zuwa ga augustine basagi dan juma gaya rebecca lerama jan david palm bitrus ajan manasseh dogara bulus magaji chris abaga nda yakubu esther igege janet abaya Tony Cole, a yi Christmas lafiya. Ni ce Lamin Iliya gata fafi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu a Bauchi. Ina gaida iyalin gata a malumfashi. Ina gaida ikilisiya ta Katsina gaba ɗaya. Sassa likita mantau da iyalin shi. Ina gaida Musa Dauda da iyalin shi. Ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi. Ina gaida Bawa Umaru da iyalin shi. Ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi. Ina gaida Na'ali Dumbulon da iyalin shi. Ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi. Ina gaida dukan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos. Duka ina gaishe su. na fatan ayi yi lafiya. Amin. Shehunan gabas su sun gano Shehu Maina. Ina miƙa gaisuwa ta ta bukin Kirsimeti wa 'yan uwa da abokan arziki. Ya komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina joshua maina 'yan ƙungiyar masihiyawa ta mani iyalan umaru gana na bidda zuriyan bako bulu zakka esther damil hadiza hamza da iyali elijah da fidelia maina joseph da jessica maina james da eleanor maina christy christopher da zara helen da nodin sam da kanin maina peer development association iyalan st luke's cathedral jos philip gompan da iyali Ifrim Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lidiya Yisa da iyali, Vicky Obozuwa da iyali. Da fatar ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci hosiyana hosiyana hosiyana hosiyana ahirwa mu je mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro Hosiana, hasumba hosiana, hosiana, hosi hosiana. hosiyana hosi hosiyana tuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hose izo mu isi kuko yahanuwe ko aribuze arengera ubwoko bw'uwiteka ibyishimo bitaha mu mitima y'abo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ahirwa mu ngoyi y'icyaha mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatanya mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imiseke hejuru indirimbo zikwiriye yerusalemu begereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umupacu umugeni we umusitoza sezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenganya icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwe muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa uwo muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose ce mai sunan jummai na ce a madadi mai gidana Reverend Philip na ce da yayanmu ina mika gaisuwan Kirsimeti ga iyayena Baba Mama da Mama Talatu Juwa da yayuna Tani Laraba da kannena Friday Sibi dan Lami Ladi da dukan iyalinsu da zuriyan Juwagani. Ina gaida kawuna da su inana duka da kuma surukaina duka a ci patricia comfort charity da iyalinsu da dukan gidan nace da gidan gan ina gaida duka abokanena su time da ma'aikatan house ministry ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni ina gaida dukkan masu bin yesu ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon yesu almasihu cikin salamansa amin sunana saken daga minnesota ina gaida his royal majesty da jacob dan buba bon da her royal majesty Aunty Rakiya da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Aunty Grace Abdu da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Professor E.J. and Professor Mrs. Christiana Best da iyalinta fatan za ku yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mr. and Mrs. Sunday One da iyalinci fatan za su yi Christmas lafiya. Nakuma Gaida, Professor Espy and Professor Katsulambes the iyalinta fatan last year Christmas last year. kuma gaida Uncle Tony Chiroma the iyalin shi last year Christmas last Na kuma gaida Dr. and Mrs. Steve Jerry Governor da iyalinta fatan za su Christmas last Na kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Pocock, the Simon firisan da the ba shi hajjus da iyalin shi Christmas lafiya. Na kuma gaida Dr. and Mrs. Harry Dabi the iyalin Father, Darcy, Christmas lafiya. Na kuma gaida Mr. and Mrs. Sandy Biggs the iyalin Father, Darcy, Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Lincoln McCann, the iyalinta. fatan da za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Charity Malo da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Peace dangana da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Auntie Vic da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida yanwanena Balmun Shinrait Karen da Tami. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na gode. Sunana Wala Dennis kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan Arizona a America. Ina son idan da gaisuwan Krismati ma iyayena Mr. and da Dennis Dater da kannena Karshak, Ored, Nanmak, Sarnandi kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da tar da taun ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga st joseph's college vom da kuma amadu bello university zaria da kuma dutch school of global management arizona state university a ci christmas lafiya a gaida iyali a gama christmas lafiya ni daga chitne ne a jihar plateau a nigeria na gaishe ku duka a ƙasar nigeria ku ci krismasi lafiya a ji daɗi a yi shagali da yan uwani duka duka allah ya tsamake mu ga gaisuwa na zuwa ga mama na pauline migab da kanne na duka da 'ya'yana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi christmas lafiya mu zauna lafiya allah ya taimake mu allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu amin barka dai sunana zainab umaru garbadas daga mississippi na gaida mamana dinatu umaru da na hajjara salamatu da hannatu duk na barka da kirsimeti na gaida su antina azariya hansatu umaru da su kawuna haruna umaru ali umaru gambo umaru yahaya umaru zakari umaru yahaya umaru duk ina barka da kirsimeti ina gaida kuma kawuna a otupo habu dauda umaru ina barka da kirsimeti alaisa mai christmas a cikin lafiya masu sauraro barka da warhaka sunana pastor ali mati yan uwana krista a dukkan fadin duniya barka da kirsimeti na isar da saƙon goron kirsimati ga iyaye 'yan uwa maza da mata da ke karamar hukumar kankara malumfashi bakori kafur da kuma dukkan jihar katsina gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa da shugabannin dukkan rikun krista a nigeria gaisuwa ta musamman ga shugabannin ekwa bukuru dcc jos dcc katsina dcc tsiga dcc da dukkan membobin ekwa ubangiji ya tabbatar mana da salamar kirsimati a ƙasarmu najeriya ya kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara ubangiji ya sa mu gama bikin kirsimati lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya amin summa amin Kafin mu yi sallama bari in bi sahun sauran 'yan uwa da abokan arziki wajen yi wa duka masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar ɗaya ga wata idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan na Nehemiya da maika gata da iyalansu, Salamatu Ijembi da iyalanta. samuel garbadas da iyalansa malam sule auta da iyalansa levi barka hassan da iyalansa bashti da alisa daniel da 'yan uwansu duka iya da iyalinta duka a jimeta yula sai husaina akila banshika da danginta da kuma dangi duka a jos da zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar idris adas gaisuwa ta musamman ga ambasada dr sam jimba da iyalansa mr mrs obadiah tomdate da iyalansu victoria magid gladys da iliya mamma professor grace esron dr a mrs stephen panya baba shugaban ɗarikar ekwa reverend yunusa sabo madu samuel atu zuriyar uwar 'ya'ya a gidan ɗanbin na malamfashi an samci yiljab abraham james mano bazata international ladi big john ishaya da laraba kure reverend da professor fumi fara malam da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiyob da iyalansa, da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salaman Isa almasihu da zumantar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Abu ya kuma makeri da ya tana gabatar da shirin da Salman Abo da ta mana sauti da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.